This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a mu na safiyar yau alhamis bakwai ga watan janairu shekara ta 2016 da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin aza ko kuma shirya wani sabon takunkumi da za a wa Koriya ta Arewa. farmakin da rundunar taron dangi da karkashin jagorancin amurka ya kashe mayakan sa kai na kungiyar isis sama da 2000 cikin watan disamban da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka kuma ta ba da sanarwar tura fursunoni biyu daga fursunanta da ke cuba zuwa kasar ghana kanin labaran kenan hukumar efcc ta gayyaci birgediya janar ja'afaru isa wani kusa jam'iyyar apc bisa zargin yana da hannu a ɓadda sawun kudaden sayan makamai abinda da ya sa wani ɗan jam'iyyar mai mulki ke cewa wannan tsarin mulki na kasa ba a yi shi saboda wani ba an yi shi ne saboda 'yan najeriya kuma duk ɗan najeriya da ya saba tsarin mulki ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan ba za a yi amfani da shi akan wannan ba muna kuma da rahoto kan matakan da majalisar dokokin jihar kano ta fara ɗauka na ganin talakawa sun sha roman demokaradiyya ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa kanmu dukkan wani lamari wadda ita so ko zai taso wadda muka ga cewa ya jibinci mu to yana da kyau a sanar da su kuma a kira su su ba da shawara sai kuma wani yunkurin inganta noman rani a jamhuriyar niger yau kuma shirin domin iyali zai nazarci yadda hira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta farko da manema labarai jajibirin sabon shekara ya shafi ci gaban iyali amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza koriya ta arewa bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin wato na ƙare dangi yayin da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakkukan ikirarin da hukumomin ƙasar da ke suka yi cewa sun samu nasarar gujin makamin bom da aka hada da sinadaran hydrogen bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhun ya yi jiya laraba ya ce matakin na koriya ta arewa a bayyane yake cewa hakan barazana ce ga zaman lafiya a fadin duniya kwamitin ya kara da cewa a fili yake gwajin ya saba kudurori da kwamitin sulhun ya kafa a baya waɗanda aka tsara da zammar hana shugaban ƙasar kim jong un ƙera makaman nukiliya a birnin washington fadar white house shugaban amurka ta soki koriya ta arewa da kakkausar lafazi ta kara da cewa nazarin farko-farko da ta yi ya karyata kirarin da koriya ta arewa ta yi cewa tana da fasahar kera makamin bom da aka hada da sinadaran hydrogen wadda idan har hakan ya tabbata babban ci gaba ne ga kasar ta fuskar ilmin fasahar makamai wacce take zaman kusan saniyar ware a duk faɗin duniya farmakin da rundunar taron dangin da amurka take yi wa jagoranci a yaƙi da suke yi da ƙungiyar isis a ƙasashen iraki da siriya sun kashe mayakan sa kai dubu biyu da biyar a cikin watan disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojan amurka kana stephen warren ya gaya wa manema labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare ta jiragen yaƙi a cikin watan agusta na shekara ta 2014 ƙungiyar isis ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 wadda a da take ƙarƙashin ikonta ya ce rabon isis ta kama ƙarin ƙasa tun cikin watan mayun bara ya ce farmakin da jiragen yaƙin suke kaiwa babu ƙaƙƙautawa sun kassara aikin haƙar mai da isis take yi daga gangunan mai da biyar kowace rana zuwa ganguna dubu talatin da hudu a makon jiya ne sojojin iraki waɗanda suka sami tallafin jiragen yaƙi daga rundunar taron dangin da kuma ƙabilu 'yan sinni a yankin sun kori isis daga ramadi shalkutan lardin ambar a halin da ake ciki kuma wata kotun amurka jiya a laraba a birnin new york ta tuhumi wani ɗan amurka mai suna mahmud Mahmoud Mahmoud al da laifin hada baki da kulla ta da nakiyoyi da aka boye cikin wata mota a wani sansanin sojan Amurka da ke Afghanistan a shekara ta 2009. Idan aka same shi da laifi, Mahmoud zai fuskanci daurin rai da rai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar tura fursunoni biyu daga Guantanamo da ke Cuba zuwa ƙasar Ghana. ma'aikatar ta ce ta yanke shawarar tura mutanen ne da ake zargi da ta'addanci ne saboda dalilai da dama ba da ta yi nazarin zargin da ake musu ciki har da batun tsaro ma'aikatar harkokin wajen ghana ta ambaci mutanen biyu a zaman yan asalin kasar yamal ta kara da cewa an wanke su da duk wani zargi na ta'addanci Ghana ta ce a matsayinta na wakili a hukumomin ƙasa da ƙasa ƙasar tana da hakki ta taimaka a lamari da ta kira warware matsalolin ƙasa da ƙasa da yada har da sake tsugunar da 'yan gudun hijira da ƙasar Siriya. ma'aikatar tsaron amurka ta ce har yanzu akwai fursunori 500 a guantanamo shugaba barack obama ya dauki batun rufe fursunar guantanamo a zaman lamari da ke da muhimmanci a ajandar sa kamin ya sauka amma ya yana fuskantar turjiya daga 'yan majalisar dokokin amurka saboda yadda suka amince za a rufe wato fursunar sauran fursunonin za a kawo su gidajen yarin amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalilai daban-daban jiya laraba suka sa kasuwannin sayar da hannayen jari a fadin duniya suka nosa saboda fargaban koma bayan da ake gani a tattalin arzikin china da faduwar farashin danyen mai da kuma ikirarin da koriya ta arewa ta yi cewa ta samu nasarar gwajin bam da aka kera da sinadarin da ake kira hydrogen a birnin new york galiban kasuwannin sayar da hannayen jari na amurka duk sun nosa da fiye da kashi daya tun farko manyan kasuwanni a turai da japan da hong kong duk sun faɗi da kusan kashi ɗaya amma kasuwar shanghai wacce ta fuskanci mummunar faduwa makon jiya ta cira da kashi biyu da ɗigo uku babban bankin china ya razana masu zuba jari bayan da ya karya daraja kuɗin ƙasar da ake kira yon zuwa minzani mafi karanci cikin shekaru biyar masu fashin baƙi sun ce wannan mataki ya nuna cewa hukumomin da ke beijing sun damu kan koma bayan tattalin arzikin kasar da kuma faduwar farashi a kasuwannin sayar da hannayen jari duk da haka ƙwararru a bankin duniya suna harsashen za a samu ci gaban tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara musamman a manyan kasashe masu arziki a uganda rundunar 'yan sandan kasar ta bakin kakakinta ya ce suna aza laifin tarzomar siyasa da ta barke akan madugun 'yan hamayya kizza basiye da magoya bayan sa kan lamari da ya auku a lokacin yakin neman zaɓe jiya laraba dan sanda da wasu mutane biyu sun jikkata a fitinar da ta auku a gundumar bukuwo da ke gabashin ƙasar sai dai raunukan da suka ji ba masu tsanani ba ne kamar yadda hukumomin ƙasar suka ce fitinar ta samo asali ne bayan da shugaban yan hamayyar da magoya bayansa suka kutsa cikin wani shingen da yan sanda suka gindaya domin su ziyarci sansanin yan gudun hijira a wani wuri da ake kira tatriyat duk da gargaɗin da aka yi musu yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusai na roba domin tarwatsa magoya bayan madugun yan hamayan waɗanda yan sanda suka ce sun rikida suka fara tarzoma labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta gayyaci ɗaya daga cikin na hannun daman shugaba Muhammadu Buhari bisa zargin hannu da ɓadda tsawon wato tsawon kuɗin sayan makamai. Wakilin Nasiru Adamu Elikaya na da ci gaban rahoton. majiyoyi masu tushe na bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta najeriya efcc ta yi awon gaba da ɗaya daga 'yan kwamitin amsar mulki na shugaba buhari wato birgediya janar lawal jafaru isa Jafaru Isa wanda tsohon gwamnan mulkin soja ne a zamanin marigayi janar Abacha kuma dan takarar jam'iyyar Buhari CPC a Kano a 2011 ya fada tarkon EFCC ne kan zargin da ke da nasaba da kuɗin makamai a ofishin tsohon mai bada shawari kan tsaro Sambo da Suki da shi ma ke tsare a hannun jami'an tsaron asiri DSS. We are here to serve and indeed Nigerians would get the service they have long for and which they rightly deserve. Wannan kamun bai zama abin mamaki ba don yadda shugaba Buhari ke nana ta yaki da cin hanci ta hanyar ba sani ba sabo. Yawan kama 'yan jam'iyyar adawa ta PD PDP ciki har da kakakin jam'iyyar Walisa metu ya sanya ta baba ga masu hamayya da gwamnatin da ba mamaki awon gaba da Jafaru Isa a yanzu zai sauya sukar da gwamnatin ke sha. Sunana Ado Adamu tsohon youth leader na PDP na Yobe State ba kullum dume ne a ƙasar nan. akwai wanda ya zanga-zanga ne ba mutum ɗaya da ya yi tari don a bar shi sule lamido an kulle shi saminu turaki an kulle shi an je an ɗauko ɗan gidan baban mangoro an jefar da shi a cid wayan duk an kama su waye zanga-zanga addu'a ake yi amma abu da yake bada mamaki shine mutanenmu suna da laifi mu ma yan arewa da mutum bai samu matsayi ba sai ya haɗa kai da wani su sponsorin wani guru a kama surutu. sakataren apc mai malabu ni ya ce yaƙi da cin hancin ka iya cinye duk wanda aka samu da hannu. shi yin gaskiya abu ne da ka sani domin wannan tsarin mulki na kasa ba a yi shi saboda wani ba an yi shi ne saboda 'yan najeriya kuma duk ɗan najeriya da ya saba tsarin mulki ko yana adawa ko yana cikin gwamnati ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan ba za a yi amfani da shi akan wannan ba tsarin mulkin najeriya shine bin ka'ida bin ka'ida shine abin da shugaban buhari yake yi so duk wani maganganu makamanci wannan idan mutum ya yi laifi yana tsoron laifinsa so wannan kaga ba abu ne da ya shafi yadda ake tafiya yanzu ba wannan gwamnati ba gwamnati ne na tirsasawa ba gwamnati ne na bin ka'ida so shi abin da ake magana a kan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifinsa da aikata a baya amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana bita da kulli akan wani babu babu makamancin wannan magana jafaru isa dai an yi sa zai samu kujerar minista daga kano amma sai aka naɗa janar dambazau masu sharhi sun yi tunanin zai samu wa imma shugaban wata hukumar gwamnati ko kujerar jakada wayar gari a hannun jami'an efcc da ke kan titin adeta kumbu a daimola ya sauya hasashen jama'a nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya haka yake a jihar kano kuma kungiyoyi masu ruwa da tsaki ne suka yi tattaki zuwa majalisar dokokin jihar domin bayyana ra'ayoyinsu dangane da kasafin kuɗin da gwamnan jihar ya gabatar na ganin an yi wa talakawa aiki a inganta rayuwarsu wakilin mahmud ibrahim kwari na da ci gaban rahoton wannan dai shine karo na uku da majalisar dokokin ta kano ke shirya taron jin ra'ayin jama'a akan kudirin kasafin kuɗi honorable kabiru alassar rim da ke zaman shugaban majalisar ya bayyana makasudin shirin irin wannan taro ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa kanmu dukkan wani lamari wadda taso ko zai taso wadda muka ga cewa ya jibinci al'ummar mu to yana da kyau a sanar da su kuma a kira su su ba da shawara kuma su kawo basirarsu da Allah ya ba su kuma su haska mana abin mu da ba za mu iya hangowa ba ko kuma ita ma gwamnati abin da bata hango ba. Malam Sani Yusuf Fage shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta kasar reshen jihar Kano ya koka kan rashin kulawa da gwamnati ta baiwa sha'anin rayuwarsu a cikin kasafin. Akwai mutane wanda na nakasa bata hana su yi sana'a ba to wannan sai a tallafa musu da jarin da za su yi sana'a su rike kansu. Akwai waɗanda ko tsufa ko kuma idan aka ce su sana'ar ba za su iya yin ta ba to irin wa'annan sun cancanci a ba su abin da ya kamata su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu chairman local gama sai su ba 'yan siyasa yan uwansu ko kuma su juya su ta wata harkar da ba ita ake ba don haka muke son wa abin tsari wa abin doka shi kuwa murtala dan kanawa da ke zaman shugaban kungiyar haɓaka rayuwar mazauna karkara a kano cewa ya yi ganin irin kuɗi manyan kuɗi da aka sa a harkar lafiya mun yi godiya ko mun san cewa akwai hikima a cikin wannan al'amari to amma babban abin da aka manta duk wannan abu da aka sa a cikin kuɗi a kasafin lafiya kawai an tare ne a yi a murtala a yi a cikin kano idan aka samu aka ce ana da asibiti a kowace karamar hukuma mai likita tabbatacce da yake zaune za a rage wa murtala da sauran asibitoci nauyi wannan kasafin kuɗi ne na save reliance muna da kafin ciridam ba abin da aka yi mara ruwan yana na ta gudu tsawon shekara shida ba mu da wuta tsawon shekara shida ba a sata a cikin wannan kasafin kuɗi ba Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero ya ce yadda gwamnatin Kano ta yi tanadin kashi 65 cikin 100 na kasafinta ga ayyukan raya ƙasa da kuma kashi 35 cikin 100 ga bangaren ayyukan yau da kullum abin yabawa ne amma kuma akwai tsoro da fargaba game da hanyoyin da gwamnatin ta tsara za ta samu kuɗaɗen aiwatar da kasafin. Mun ga hoɓasa ɗin da gwamnati ta yi na nemo na masu ba da shawarar nan na kuma yadda ta tashi ta garan bawul a cikin ma'aikatar tara harajin so in dai gwamnati ta wannan hoɓasan da ta yi ta tashi tsaye sosai to ana ganin allah da wannan eh, biliyan biyar da ake cewa samu wata za ta samu to tsoron mu shine sai na ga ana sa ran za a samu biliyan casa'in da bakwai daga gwamnatin tarayya wanda na lissafa sai na ga ana sa ran biliyan takwas kenan duk wata kuma magana ta gaskiya harkar mai da take samawa da gwamnatin tarayya kuɗin nan eh, abu ne ke da taɓarɓarewa so mun akwai ɗan tsoro a nan cewar ba za a iya samun wannan ba. Tun dai majalisar dokokin ta Kano ta sha alwashin yin amfani da bayanan da ta tattara daga jama'a kamar yadda Honorable Hamza Silabici shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar ke faɗi. Wannan ya nuna mana cewa mutanen jihar Kano suna bibiyar wannan kasafin kuɗi ba ma na wannan shekara ba na kowace shekara. Kuma suna bibiyar yadda ake tafikar da harkar kuɗinsu a jihar Kano. Wannan kusan shine dalilin da ya sama muka gaza yin fasin har sai mun ji ra'ayoyin mutane sannan abubuwan duk da suka zo da shi duk shekara an saka kawo muhimmin zaɓi wasu abubuwa da suke da muhimmanci wanda mu ba mu hango su ba kuma a wannan man Allah da za mu yi haka. A wannan shekara ta 2016 dai da muke ciki gwamnatin ta Kano ta tsara kashe fiye da naira biliyan 275 Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda ƙasar Amurka ta bada gudunmuwa da nufin inganta ayyukan noman rani. Wakilin Haruna Mamman Bako na da ci gaban rahoton. Ƙasar Amurka ta hanyar tsarinta da ake kira MCC to Millennium Challenge of Development ita ce ta age zama janguriyar Nijar da waɗansu wagagen kuɗaɗe da suka tashi sama da miliyon dubu ɗari biyu da ishirin da biyar na sefa kuma daga cikin waɗannan kuɗaɗen shugaban ƙasar janguriyar Nijar ya keɓe miliyon dubu arba'in da uku domin sake farfaɗo da dam ko gandarin garin birnin Kwanne da ke shaƙe da sama da gona kai dubu uku shi dai gandarin birnin kwanni yana kawo nasa taimako wajen yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan ƙasar inda ake noma sawarani sawa mana kuma a cewar alhaji zakar umar dan majalisar dokoki na ƙasa mai wakiltar mazaɓar garin birnin kwanni ya yi mini bayani game da yanda aka yi wannan zaman taron da shugaban wannan tsarin na mcc ya jagoranta a cikin garin birnin kwanni an izo babban darakta na wannan babban proje da ake ce ma mcc wato ya zo shi da kanshi ya kawo ma jama'a ƙasar kwanne wannan albishir kuma ya zo ya tambayi jama'a ƙasar kwanne su ɗauki alkawali na cewa wannan aikin da za a yi za su ɗauke shi da hannu biyu su kama a ci nasarar shi zaman da muka yi mun yi shi tare da saraki tare da merori tare da wakilan manoma tare da ma'aikatan bariki da na departament din kwanne da na din malbaza da hukumar su sarkin dogara da prefe na malbaza duka tare da su muka yi wannan zaman a cewar alhaji abdu mamman shugaban kungiyar manoma gandari ta daya ta nan garin birnin kwanne ya yi mini bitar yanda aka yi ta tarurruka har kawowa ga samun wannan tallafin lalle in an ka diba gandarin mu shekara arba'in ba dai ba kwana arba'in ba dai na ba ya tsuwa ya kai inda ya yi ƙarfin mu manoma to in mun ka samu tallahi wanga aka maida mana shi sabo to mu godiya za mu yi ga wa'yanga da suka nemo mana ga hanya tunda mu ba ta mu ta ba mu santa ba A cewar wani manomi Alhaji Hamza Saidu, su dai a yau suna cikin farin ciki. Muna godiya bisa ga sako da shugaban ƙasa yau muna kenan yau mu mun kwan cikin farin ciki. Su dai ayyukan na sake farfado da gandarin za su soma ne a cikin watan Jun idan Allahu ya kai mu bayan an rattaba hannu tsakanin bangarorin guda biyu waɗanda ke kumshe da yanda za a yi wannan aiki da kuma yanda za a fani da kuɗaɗen wanda MCC za ta tallafa ma jamhuriyar Nijar ta hanyar kasar Amurka kuma zai shafuwar sabunta gandar birnin Kwanni da faɗaɗa madatsar ruwa ta Mozage mai ɗaukar kusan metric cube miliyon 40 na ruwa waɗanda manoma ke amfani da su wajen yin noman rani. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe biyu da kusan minti ishirin na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi hira da manema labarai ranar 30 ga watan Disamba da ya kasance irin wannan zaman na farko tun da ya hau ga mulki. Inda ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama da suka hada da batun ceto 'yan matan sakandaren Chibok. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu fafatukar inganta rayuwar al'umma domin tattaunawa kan yadda bayanan na shugaba Buhari ya shafi ci gaban iyali. Suna Kabiru Sa'idu Dakata jami'i daga cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da ci gaban al'umma cibiya da ke bibiya a kan harkokin gwamnati domin bullo da hanyoyin da za a inganta kyakkyawan gwamnati ga al'umma. Sai kuma? Maryam Garba Usman. daga cibiyar da ke kokarin samar da daidaito tsakanin al'umma wato kaksi wakilin mahmud ibrahim kuri ya fara da tambayar malam kabiru dakata yadda yake ganin jawabin na shugaba buhari ya shafi ci gaban iyali alhamdulillah shi dai shugaban kasa ya yi wannan tattaunawa kuma abu na farko da ya birge ni abin da ya shi ne saɓanin abin da muka saba gani shugabanni suna yi a irin wannan yanayi na tattaunawa da 'yan jaridu na faɗa wa 'yan ƙasa abin da 'yan ƙasar suke so su ji ko da ƙarya ne shi shugaban ƙasa ya faɗi gaskiya abin da ya san yana ran shi da kuma abin da ya sani in eh, shi sa an ka duba wasu daga cikin tambayoyin da aka mishi ma sai ya ce zai tura wa jami'an gwamnatin shi da suke da ruwa da tsaki a wannan bangaren a idan ka duba maganar mata da yara kamar yadda kai magana ya yi magana amma ba wai magana ya yi mai zaman kanta a kansu ba sai dai wata magana wacce watakila idan ka faɗaɗa za a iya cewa ta shafe su misali ya yi magana a kan kwamitin tsohon general ty danjuma da yake ƙoƙarin ganin an farfaɗo da rayuwar wayanda suke yankin arewa maso gabas da ta'addanci ya sa a wani yanayi ya ce yana nan suna ƙoƙarin yadda za a bullo da wasu hanyoyi da za a taimaka ma irin waɗannan sannan kuma ya yi magana a kan. irin yadda yake ji a ran shi halin da waɗanda suke cikin sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabas suke ciki so amma dai a ɗauku a ce ya yi wani abu wanda dama musamman don su ya magana babu wani magana sosai da ya saɓanin waɗannan abubuwa biyu da na lissafa maka. Eh, malama maryam eh, gashi kamar da kabiru dakata ya ce shugaban ƙasa bai fitar da wata matsaya ta gwamnati ko alƙiblar gwamnati akan ko manufarta akan abin da ya shafi mata da yara ba to idan haka ne ku a matsayin ku na mata kenan ya kuka ji eh to gaskiya abin za a iya kallon shi ta fuska daban-daban wala Allah su wanda suke tambayan ba su tattara matsalolin mata da yara da har za su mika mishi su ji cewa me tanadin da ya musu wanda a lokacin da yake neman zaɓe ya faɗi tanadi da dama da ya yi ma mata da yara so ina ga ya danganta da tambayan da aka mishi shine bai ba shi daman faɗaɗa burinsa da ƙudurin shi akan mata da yara ba. Amma idan muka kalla za mu ga cewa eh, manufar ita wannan tattaunawa ta musamman shine a yi tilawar abin da aka yi a baya akan fannoni daban-daban na rayuwar 'yan Najeriya sannan kuma a yi bayani akan abin da ake da shi na kuduri akan al'amura na gaba misali tun da dama yanzu aka fara gwamnatin kenan gwamnati za a iya cewa ta komai ba kenan ga mata makoman mata da yara eh to gaskiya idan ka ɗauki yadda tattaunawan ta yawancin maganganun da ya yi magana ne kan wanda suke wurin gudun hijira wanda duba da yanayin da suke ciki da kuma irin rashin da ya same su so ya yi amfani da wannan daman ne wajen kamar musa jajanta musu ko kuma nuna cewa yana jin ciwon abin da ke su amma kudurce-kudurce na fannin mata da yara da suka shafi sauran sassa na kasan nan gaskiya bai taɓo wurarensu ba wanda kwamitin janar ty dan juma kamar yadda ya faɗa za su fi kula da mata da yaran da suke yankin gabas maso arewa to amma me yasa kike ganin cewa bai tsaya yayi wani dogon bayani ba game da manufar gwamnati akan makomar mata da yaran Najeriya kasan kowane gwamnati akwai fuskan da tafi fuskanta ta iya yiwuwa tunda yanzu abin da ya fi damun shi security tsaro na kasa shine babban abin da yake damun shi da tattalin arziki to kowane gwamnati akwai fuskan da tafi fuskanta wanda makabalanta mataimakansu wanda suke cikin gwamnati su ya kamata su sa shi a hanyar cewa su ma fa suna ɗaya daga cikin abin da ya kamata ya sa ido a kai abin da ya fi fuskanta ya fi damun shi shine wannan tsaro da kuma harkar tattalin arziki kabiru dakata me kake ganin cewa ya sa ya yi shuru bai ambata makomar mata da yara ba. Mm, ai, ina ji kamar yadda Maryam ta magana shine in ka duba tattaunawar tashi ya mai da hankali a kan wasu bangarori kuma kamar yadda na faɗa tun a baya sai ka faɗaɗa ne za ka ga yadda maganganun nashi suke da alaƙa da mata da yara kamar shi kan shi maganar tattalin arzikin ƙasa da ka duba ai kaso hamsin na 'yan najeriya mata ne amma idan ka duba yanayi na talauci za ka ga mata ke da kaso kimanin wajen saba'in da biyar. so idan yau a ce shugaban kasa zai fito da wasu manufofi da za su bunƙasa tattalin arziki kaga zai fito da su daga wannan kangi na talauci da suke ciki kuma shi kan shi magana ta maganar tsaro din idan ka duba ai waɗanda suka fi shan wahala a harkan rashin tsaro din zaka ga mata ne da ƙananan yara to idan ka duba shi kan shi wani abu ne wanda idan aka aka tabbatar da tsaro din zaka ga cewa rayuwarsu za ta inganta so ba yadda za mu ce shugaban kasa bai yi magana akan mata da yara ba ko da ko bai fito ya faɗa ba abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma bakin namu malam kabiru dakata da kuma maryam garba usman Alheri ke yi wa dukkan gwamnatocin da ke hankoron inganta rayuwa al'umma fata alheri a wannan shekara ta 2016 da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza koriya ta arewa bayan da ƙasar ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bam na ƙare dangi yayin da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumomin ƙasar da ke pyongyang suka yi cewa sun sami nasarar gwajin makamin bam da aka hada da sinadaran hydrogen farmakin da rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake yi da ƙungiyar isis a ƙasashen iraki da siriya sun kashe mayakan sa kai 2,500 cikin watan disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin amurka kanar steve warren ya gaya ma labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare da jiragen yaƙi a cikin watan agusta na shekara 2014 ƙungiyar isis ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 da take rike da ta rike da su a baya To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai salama bari in miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Alhaji Muhammadu Uba Ali domin auren yarsa Aisha Muhammadu Uba da angonta Nura Salisu Muhammad wanda za a ɗaura gobe Juma'a kusa da babban masallacin Juma'a na Kano Road Kaduna da karfe biyu da kwata na rana. Allah ba da ikon zuwa ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Muna kuma taya Alhaji Sa'idu mai lafiya murnar naɗin sarauta a matsayin ciro man zazzau da za a yi gobe Juma'a a fada mai martaba sarkin zazzau. Allah ta ya shi riko. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya Matayau Hajiya Zainab Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.